tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da da hudu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha wani wannan shine kasan na da uku daga cikin jirgin kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri وأثر الشريعة الإسلامية في تعزيزه ولف مآل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi don da yawa ba su manta ba Malam yana mana bayani akan wasa ilu ta'azizul amnul fikri wannan abin da muke tattaunawa ya cewa lallai kamata yayi kyakkyawan tunani da nazari irin na musulunci ya zama shi ya kama kwakwalen musulmi a ko'ina kuma shi yake jagorantan dukkanin abubuwan da suke aiwatarwa to wannan tunanin ya za a yada shi sannan ya buwaya ya danna kowace irin tunani daga cikin tintintinin da suka shiga cikin tunanin al'umma ta wata hanya za a bi yanzu da yawa daga cikin mutanenmu tunani da nazari irin na turawan yamma shi ke idan ka zo ka tara mata za ga tunanin su inda suka kalla daban in ka taro samari inda suka kalla daban tunanin karantarwa da tunanin ci gaba da tsari irin na musulunci bai fa cikin lissafin su kwata-kwata to ya za a yi wannan kyawawan tunani irin na musulunci a dawo da shi a yada shi kowa ya ji ya sani kuma ya zama shi ne tunanin shi tufa ne abinda malam yake ba da shawaran hanyoyin da za a bi hanya na takwas ya ce alwujudul fa'ili lil'ilam a samar da hanyoyin yada bayanai na zamani misali gidajen rediyoyi jaridu mujallu da kuma kafafen sada zumunta da ake kiransu da shi na zamanin yau wanda za a rika yada waɗannan tintintini da yawa yanzu misali idan da za ku kalli irin abubuwan da mutane suke yadawa ta facebook ta whatsapp kusan shine abin da wanda ya fara shiga duniyan wayewa yake nuna bajintan shi a ciki a yau a cikin talakawa mutum ne ba kawai zai ga magana ta birge shi wani ko karanta ta biye ba kawai zai harba ta a gaba ƙasa da minti ɗaya sai wannan maganin ta kewaye duniya ƙasa da minti ɗaya to ya zama ana yada irin wannan shirme da ta ya shiga cikin jama'a a haka to me zai sa ba za a amfani da wannan kafa ko wannan tasha na yada irin waɗannan kyawawan tunanin ba shi ne mala ya ce a aikace yana daga abin da ya kamata a yi yanzu kamata ya mutane su san yadda ake amfani da hatta waɗannan abubuwan yada bayani na zamanin ya kamata su san su salladubbansu jama'a ba komi ne ka gani ko ka ji kawai za ka faɗi ba daga ran da mutum yi wasa ta hanyar shi ƙarya ta yaɗu to ya shiga uku domin hadisin annabi yana cewa mutumin da ya ƙirƙiri ƙarya ya sake ta ko yi ƙarya hanya ta yaɗu ta kai a faƙa ma'ana lungu da saƙonni na duniya babu masharranci a duniya kamar shi da kun ta wannan harka ko yanzu yanzu nan ana son magana da kai ko ina za ta domin amfani da waɗannan hanyoyin yada bayanai na zamani wajen yada alheri kawai in ko ba zai yi a haka ba shawaran da muke bada shine mutane su ja bakin su shuru sai zauna lafiya Wazalika zalika lisharhi mazayil islami sahih mali ce ta hanyar yaɗa fifiko da musulunci yake da shi akan komi wadda hadi kulli ma yi da rushe duk wani abin da ya saba wa musuluncin min afkarin mustaurida na tunani da ake kwararo su wasaƙafatin mashbuha da kuma wayewa waɗanda suke a gurɓace yanzu a ga duk abin da wasu suke kawowa suna ganin wayewa ne birnanci ne ci gaba ne gogewa ne a rayuwa kana kallon wannan kai ka san ƙidahumanci da duhun kai ya riga ya gama ƙarewa a haka amma kuma yau suke yawo suke yaduwa su ne suka kama dukkanin tunani na al'umma a haka suke tafiya na tara al'amalu ala tarsihi manhajil wasatiyya wal itidal dole ne a aiki wurjinjin a yi kaman ana yi a yi da gaske wajen tarsih kafa manhaj na alwasatiyya kuma ga ce manhaj alwasatiyya shine babu guluwi sannan kuma babu gazawa kada ya zamanto an ɗauko aƙida da tunani irin na khawarij wannan zaƙewa ne kar kuma a ɗauko tunani da aƙida irin na murji'a wannan kuma gazawa ne ya kasance ɗabi'a ne na ahalus sunna as-salafiyun wannan shi zai kokarin yadawa da kuma kafa wannan manhaji ya zauna qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata da haka ne muka sanya ku ga zama al'umma 'yan tsaka-tsakiya aya ta 143 cikin suratul baqara wata dabiqu zalika fi hayatina malai ce da tabbaka wannan a cikin rayuwanmu wa sulukina da kuma sulukinmu wa tasarrufatina da yadda tasarrufinmu yake a yada manhaji alwasatiyya Ku gano wannan duk abin da za ka yi ko ka ɗauko alwasat idan ya kasance akwai ifrat to an samu matsala allah maɗaukin sarki kyauta ba'idan anil guluwi wa ziyada ya zama wannan manhaji wannan tsarin da za a yada ya nisanci guluwi zarbabi da wuce gona da iri wa ziyada da kuma ƙari wal jafa da jafa'i shine mutum ya gaza kaiwa inda yake son ya kai watan miyo wa zuban walin izamiya shine manhaji ne ya zama tsayayyen manhaji ba manhajin kasalallu shima ma zaune 'yan bambadanci waɗanda suke ba su da wani abin da za su iya taɓakawa a'a ana son a samu al'umma ne waɗanda za zama tsayayyu wanda za tsaya da ƙafansu ya tsayawa da ƙafa yake shine manhaj al-itidal kai dai baka zauna larabba kai kuma baka zaƙe ba domin duk wata harka ta zaƙewa ba musulunci ba ne kwata-kwata an gane wannan da kyau ko irin wannan tsari ya fi kama da tsarin khawarij Allah maɗaukin sarki ya kyauta to wannan sai yi kokarin ya hada shi a cikin jama'a halin jama'a ya zama haka ɗabi'un jama'a ya zama haka komi na al'umma ya zama haka in wannan ya samu to shi ke na al'umma ta samu na goma hanyar da za a bi wajen bunƙasa wannan tunani shine al'inayato bi tashihi mafahim kulawa da ƙoƙarin inganta irin fahimta na jama'a wa mustalahati shar'iyya da kuma irin mustalahat kalmomi da shari'a take zuwa da su a yi ƙoƙarin inganta wannan cikin al'umma su fahimta watan kiyatuha minal mustalahatil mashbuha da kuma tsabtace abin da ya shafi na shari'a daga istilahi wanda aka gurɓata shi wal maghluta wanda kuma da kuma wanda yake kuskure ne yanzu ka kalla fahimtar da shari'a take da dangane da abin da ya shafi jihadi ya sha bamban da fahimtar khawarij ba to dole ne sai an zo wannan jihadi istilahi ne na shari'a to ya za inganta fahimtar wannan istilahi na shari'a dangane da kalman jihadi eh ya za a yi wannan a iya fidda mutane daga fahimta irin na hawar don dangane da fahimtar jihadi sai an yi wannan dole in ba haka ba sai su ɗauka su aikin Allah suke yi jihadin musulunci suke yi kuma a haka suke ganin su za su rayu za su bauta ma Allah kuma an taba ce addinin Allah suke daidai suke yi an gano wannan dole sai an gyara wannan mafahim irin fahimtar da mutane suke mai istilahiyya a shari'iyya mali ce fakam kanal galat fi mafahim sababan filin hirafil fikiri da yawa an samu kuskuren fahimta ya gurɓata tunanin mutane ya kawo da su daga asalin tarban da ya kamata su tsaya walin zilak kuma suka zame fi mazalikil gulu daga mazamiya na guluwi yanzu ko mummunan fahimta ya zamar da khawarij suka zame suka yi guluwi watafjiri watadmir aka waye gari sun fada a takfir kafarta mutane wattajir da ta dabba ma ba mai cikin jama'a watadmir da dammar abubuwa bi da'awal jihad duk wannan suna yin shi da da'awan jihadi ne matsalan walwila'i walwala'i walbara za ce suna wala'i ne da bara Allah kadai muna mu Allah wala muna bara daga makiya Allah da yawa za ga an nuna bidiyansu fa ta za kamo mutum yana la ilaha illallah suna karya kike arne sai su yanka shi na kasa gane tuwai su da suke cewa ƙarya yake shi arne ne to ta kalma suka faɗa su suka zama gaskiya suke su musulmi ne hmm? ya kata musan kalman nasu musan yadda suka zama su musulmi ne jama'a fahimtar mutane fa ke gurɓatawa ake lalatawa kuma yana daga cikin mutumin da za a mai da wawa kun gano wannan marin buga muku misali da 'yan wawa ila ku gano wasu abubuwa cin da su kuka ba sani a kusa da ku ɗan wawa zai ce maka ai matsalan mu ku ai muna da matsala ne da wani so su wani sai suka hada kai da shi sai ka ce da shi ya yayi mene koko jama'a bai kamata a wannan tambayan ba ba za a fassara maka wannan ba sai a ce da mihimini ne ku kuma ku suwaye wanan nan banzatan ya saci kudin wani banzatan ya daki matan mai gida banzatan ya ci mutuncin aminan shi ba na tsammanin ya tozarta iyalan shi ban tsammanin ya wargaza da'awar shi ban tsammanin ya kyamatar da al'umma harkan da ake ciki ko ya susuta sunan shi a cikin jama'a tambaya wai da kuka ce kun tsanuwa ne fassara mana me yi? ba za a gaya maka wannan ba sai a lalata mafahim ɗinka aka ɗibi yawa daga cikinsu aka sa zamiyan guluwi ya ja su suna gana abin da suke addinin Allah ne ka lissafa nan da wasu 'yan lokaci kaɗan da su da waɗanda suke biye masu da ka sai sun yi na daman da ba za ce masu amfani ba sau da babu yanayi na ƙarya da yaudara da zalunci da cin amana wanda zai nasara ko ya ci gaba ko ya ɗore babu wannan ƙarya ne kuma da ya ce wala tarkano ilallazi na zalamu kuma nar kai hankali mutanen can ne ba suke cewa suna kyaman wasu suke masa ƙaryar wai abin da ya sa suke kyaman su wai siyasa suke? na kasa gani dama cikin manhajin mu akwai siyasan demokradiya ne dama manhaj a salafiyya akwai siyasa ne a ciki ɗaya kenan yau ba je ko ina ba sai ga wasu kuma dumu-dumu har da 'yan siyasa face-face ba je ko ina ba ina wancan mafahim alkhati'a alghalita wanda suka ɗora al'umma a kai suna ina jama muna fahimtar wannan da kyau ga wannan dole ne a gyara mutane mafahim ɗinsu sai mutane sai zama maɓannata da ƙur'ani ce wala tarkanu ilin ladina zalamu masa kuma na? sai jama'a ce in muka bar wurin na kasa gane yau jama'a a duniyan nan akwai inda ya kai ka'aba da haramin makka inganci da nagarta a duk duniya akwai da aka kauce ma tarban Allah da tsarin Allah annabi ya batta ko bai bata ba madina ta kai maka ne sallah ɗaya a maka fa sai kayi dubu ɗari a madina zai daidai da shi har annabi ya mutu har yau haka yake na makka ya fi na madina so dubu ɗari amma da aka sauka akan saiti annabi barinta ya yi kuma hadda zai bari yana cewa ke na fi so kuma da ya ci garin da ya yaƙi bayan shekaru ya zauna a garin? ya zauna jama'a duk inda aka taɓa yin ɓanna ku ko ka karɓa sai dai a wani abin da shi sarga sun ɓata shi ba wani nasarar da za ka mutane sun kasa fahimtar mu da muka ce muna bin tafarki da manhaji na salafiyanci ko abinda waɗannan suka yi shi ba shi za mu yi daga ran da mutane suka zama 'yan al'ada suka zama 'yan oda suka zama ba tafarkin musulunci ne ke jagorantarsu ba wannan tayan da muke da shi ba su taɓa fahimta ba sai an tashi jin kunya da rushewa an rushe da su lokacin za su nemo agaci lokacin mukomin yi nisa an gano wannan yanzu hayaniyan da aka yi duka kwana nawa ne yanzu ga shi kuma mun zama wali mu ne ake cewa kai Allah sarki suwanan muna son fa mu haɗu da kwayena a ina babu wani mawaƙi ya ce taɓari ya ce ba da mu ba <laughs> mun gano wannan da kyau ku a zai ta taɓari da ku wallahi ba da mu ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to dole wannan mafahim sai an canza mutane su yanzu lokacin da ɗan annabin Allah annabi Nuhu ya lalace sai ka rikace jama'a baban shi fa annabi ne to sai me ne sai ka bi shi dan baban shi annabi ne yanzu sanda mahaifin annabi Ibrahim ya lalace sai ka bi shi saboda ɗan shi annabi ne an so what dan ɗan shi annabi ne jama'a kuna gane wannan annabi ibrahim ya gina ka'aba da shi da annabi isma'il annabi kuma ya taso a garin aka yi mai wahayi a garin amma da 'yan garin ahalul haram ɗin suka gurɓace suka lalace suka zama mashirmanta sai manzo Allah ya bar garin kuma da ya bari ya ji ya miƙe hannu ne ya miƙe kafa ya yi shiru ba aiki yake na dawowa ba saboda in yana wurin ba zai iya yakansa a cikin wurin ba haka bannan da ake ta yi da aka da demokradiyya a najeriya shekara sha shida yau da shugaba buhari shiga cikin ya narki yana sarin sai a cikinsu ne za a iya samun mulki ko a sami gyara da ya samu Allah ba zai samu ba amma da ya koma gefe da daɗi ba daɗi ana ta gwagwarmaya ana ta ɗauki ba daɗi a ƙwace mai ya kotu a ƙwace mai ya kotu yau fa mu kasa fahimtar addini mu kasa fahimtar rayuwa babban abin da ke mutanen mu shine gurɓatacciyar fahimta da kuma gajen haƙuri duk wanda ya samu gurɓatacciyar fahimta kuma bai da haƙuri ko wallahi ba zai nasara ba an gano wannan da kyau jama'a amma muka yi haƙuri muka gyara fahimtocinmu suka zama masu kyau muka ba da uzuri to wallahi nasara tana kusa an gano wannan duk an gama cin mutuncin mutane duka duk malamai an gama tozartarsu ana ganin ba da bukatunsu ɗauka suke yi wai duk wanda yake mu'amala da malam yana mu'amala da malam saboda makarantar boko ne ko kudin da ake samu sun gaza fahimtar mutanen da ke wajen ma su basu ma san da wurin ba su me yake alakansu da shi da'awar shi ne kaɗai to ku bari idan su ya buɗe kamar ɗan karya ne in aka haife shi idan shi a rufe bai san me yake a duniya ba ya ta dunguranka ya ta dunguranka ya mai haƙuri bari idan shi buɗe ko ɗan ɓera kaga yana ta zariya saboda idan shi na rufe idan idan shi ya buɗe ko inda ya je ɗazu ba zai je shi yanzu ba ina gaya muku to waɗancan mutanen ba su da bambancin da 'ya'yan kuyukuyu wanda an haife su idan su ame a kulle ba san me suke yi ba ne wanda iyakar rayuwar shi wani lungu ne bai san ko'ina ba wanda ya san ɗan ko'inan inda ya je can ba don fara yake yi ba kun gano wannan ka ce yanzu ya je mana ka ce da Allah bar abin da kake a nan na cuwacuwan nan inda ka ce ka fi samun can don Allah ka je kafiri taya za su naɗa mashi wallahi cinna mai wuta ku ce na ce ya je ka ce ka daina wannan taimakon da kake ana ka je can ka dawo ka kawo naka mu. ko da wasa ya yi mistake abin shi ta taka wurin nan Allah za ga taya uku za su samu shi ɗaya daidai kafa ɗaya tsakiya ɗaya daidai kai za su cinna makafi rihuta Na da ya cuce su kasan ɗan kudu bai ya fi ha'inci na kuɗi wasu na yafewa ne kawo koko zauna a kudu kuka daɗe suna yafiwa ne za ka yi mai komi amma ka ɗaukan mai kudin shi shi yasa ɓarawo in kama shi wuta suke sa mashi yanzu kwanakin baya ba ana ta yawa social media da wasu wanda aka sa musu wuta aka ƙona su ba ba 'yan arewa ba ne abu ne da ya faru tintini barayi ne suka je kasuwa suka yi sata aka kamo su amma dai rashin tausayi irin ɗan kudu ya sanya musu wuta duk bala'in da za a yi a nan za iya sa mutum wuta da ran shi ala ba za iya ba <clears throat> duk yadda yin iska iskancinsu ya kai wani sai ce kaya jama'a bai kamata ba in ma kaga an kona mutum in ma ya yiwu sai an kashe shi amma ga mutum ana sa mai taya da wuta yana sa hannu yana karewa amma ba wanda wai ya juye wannan abin laifi ne ya bari wannan shine hukunci irin na 'yan kudu Allah ya kyauta wa min tsarafil mudad dabtul mustalahatil hurriyatil fikriya kuma yana daga cikin a gefe daya abin da ya kamata a hada shine a zo da kyakkyawan tsarin da zai fassara istilahi na yancin tunani da yawa daga cikin mutane suna ɗauka suna da ilimi sun goge sun waye suna da yanci suna da ra'ayi suna da kaza sai an gaya mutum me ake nufi da alhurriyatul fikiriya? Na gabar kowa da yana da hurriya na magana ko al'umma ba za su fi tare ba za su watsi ni zan zauna da malamin nan in yi haƙuri da shi haƙuri da ni in girmama ra'ayin shi girmama ra'ayina mun gane ya fahimce ni in fahimce shi mu ɗora tafiyanmu a kan madaran alkitabu suna ala fahimtar salatul umma inda na zo da ra'ayin da ya karo da wannan ajanawa ɗauki na salaf inda ya zo da nashi ajana shi ɗauki na salaf in ba a samar da wuriyan da za ta tantance wannan bako al'umma ba za su zauna su fi lafiya lo ba da tunani na mutane yana shan bamban da juna himmansu yana shan bamban da juna sadaukarwarsu yana shan bamban da juna dole sai an samu abin da zai tantance istilahi na hurriyatul fikriya 'yancin tunani hatta la takunu hurriyatun kufuriya, ta yadda kada mutum ya rika zuwa da yanci irin na kafirci aksar na abin da yake shiga mutane a yau wallahi hurriya ce ta kafirci ba kafirai ke tsara waɗannan abubuwan kaga mutum ya zo ya yi dumu-dumu a cikinsu kuma ce wannan shi ne daidai an gane wannan da kyau ku? ma'ala ya ce walo kofo بحزم أمام تيارات الامتتاه غير منضبط وال والأليمة الثقافية والفكرية والإلمانة والتغريب والسير ولاء مسلفات الغير ما ليتشي توا إرن ونن ينين in aka samu alhurriya fikriya to za a samu alwuquhu bi hazmin dole mutane su tsaye da gaske ana samun tunanin kafirci ya shigo jama'a in ka kalli yanzu duk wata ɗabi'a da ake yi tunanin kafirci ne shike shigan mutane bari buga muku misali idan kowa ku gane yanzu ana cewa za a aure kun san ya'yanmu gaba ɗaya tunanin mu ɗabi'a ne na kafirai ke shigo su duk wannan wai za a yi biki day kaza night kaza za a yi wa tunanin na kafirai ne suna da yancin kaza kafirci kafirci ne fai kawo waɗannan to wallahi ba za a iya hana wannan ba sai an yi alwakohu bi hazmin an tsaya wurjanjan ya ratin lin fita a bisa wannan bala'in da ya karo jama'a gera mumbabitin wanda bai da yadda za ka iya suranta shi yanzu wanda ba ka tsammani za ga yarinya mata sunna mata masika tana ɗage hijabin sai ganta yadda ka san ba irin wannan shigan banzan da arnan nan suke shi suke yi kuma shi suke sha'awa fikiriya alkufuriya ya shige su ba sa sha'awar tufafin musulunci kwata-kwata ba sa sha'awar rayuwar musulunci da ake yi kwata-kwata wannan ne za ta yi tarbiyyar yadda a kan tarba na kwarai na addini tana shiga ɗaki yaya wannan hijabin za ta yi za ta ɗinka ma yadda zani da riga sa ita ma abin da wannan take zake so tana zuwa makarantar boko za ta ga mai karanta da ita ita ma haka take naninsa haka take tutanen kafirji da fara zuwa mata daga ran da ta kalli fim ko ta karanta nobel masu irin wannan shiga na uwarta da yadda da yar uwarta da kaza ta ga abubuwan da suke yi na ɗabi'a kai tsaye da an rage mata hanya me za ta yi shiga kawai za ta yi shi ne sai an tsaya da gaske an yi faɗa da wannan yanzu mafi yawancin samarinmu za ga ba abin da suke sha'awa wajen sa sutara illa suturanwa sunan arna ka ga min yadda ya ga wani aiki na wani arni ba zai kayatar da shi ba ba zai birge shi ba sau dama tufafin ya birge shi rayuwar tana ƙayatar da shi dole tunaninsa ya zama iri ɗaya shi sa ce sai an tsaya an tunkaru wannan da gaske da gasken gaske in ba ka ba an samu matsala ba na wasa ba mun gano wannan kyau ku sai ce wal aulama <clears throat> da kuma irin juyin juya hali a wanda ake zuwa da shi a yau wai da sunan wayewa wal da yanci na tunani mun gano wani da kyau ko da kuma abin da suke kira da al tsari da tunani wai na duniya ta rika tafiya akwai abin da suke kira bijin 2020 ne ko ana sannan da shekara kaza an tsara duniya ta zama ana gudana a bisa yanayi iri ɗaya millennium millennium dublin gold da suke tsara haka ake son duniya ta zama wata grip sannan duk wani abin da zai zo ya zama ana kallon ka kawo da wani tsari na addini a bakuntar da kai wasayar wara a mustalahatul gayar za a ga mutane suna tafiya ne a bisa istilahi na wasu yanzu da abin nan da muke nufi na duniya ana son ta tafi a wani tsari na daban tunanin wasu mutane ne fa suka kera turai can sauransu a haka kawai mutanenmu suke bi kawai suke rakawa ba wani tsari irin namu ba mu da shi yanzu da gane an gama cinmu da yaƙi an gama wulaƙanta mu yanzu ana haihuwan jariri ba mu iya sami tufafi irin namu sai nawa sai na arna haka ne kuma da gidan liman da gidan mai wa'azi da gidan kowa irin shi ne kowa an ci shi da yaki waɗannan kayayyakin da ake sa ma jarirai na arna wayin tambaye ku su suka ɗinka su ba teloli ba ne yanzu tela ba zai iya ɗinka ma jaririn da aka haifa irin wannan rigan ya sa ba eh dame ba za a yi ba mun kowa muna tare da islahin na gayyar tun daga nan jama'an yake mu kuma an yi nasara da mu ai rigunan ne suka a ɗanka mai 'yan shara mana <laughs> kaga ko yanzu kaga mu da kan mun ga abin yi mana bawai sau da yanzu irin tufafinmu irin tsarin addininmu mun ɗauka ba ƙauyen tsari ne wane ne daidai na kafirai muna tafiya kan islahul ghair an yi nasara kan wallahi tun daga jariri da ya zo ɗan yi ne ɗaya yau kyal ji bala'in da muka shiga ji musibin da muka shiga tambayin da rami wai kafin tura su fara kero irin waɗannan kayan wai jirajiran sahabbai da aka haifa zamanin annabi me suke sawa waɗancan kayan yake zuwa daga ƙasan kafira yake zuwa masu suke sawa da suka sa waɗannan kayayyaki irin nasu na al'adarsu a can ba su mulki duniya ba <laughs> don me ba mu daina ba hmm? don me ba za a zo mu su tsara yadda irin waɗannan kayayyaki da za a rika sa ma yara na gobe suna da ake yi su tsara su kuma mai kishin namu mu zubar da na waɗancan ba ya ake su suka iya tsarawa wai tun jaririnka yana ƙarami da kai da uwan da duk wanda zai zo barka ya fasan waɗancan kafiran na turai suna nan don ga kayansa a cikin yayanku yaron da shi zai girma jama'a sai fa mun yada tunani irin namu sai mun ban na kafiran nan duka mala ya ce ha duna inaya bi khususiyyati ha saqafiyya wa mayyizatuha al-fikriyya sannan wajtirariha dole sai an ƙoƙarin istirar ɗinta an janye ta duna ya bi hususiyatiya kar a lura da wai abin da wannan tunani na kafirai da turawan yamma suka zo da shi na ana moriya kar a damu da wani a cizge shi kawai don wayewa da wani za ci gaba na taka da wani tunani kyakkyawa a tunkuɗa nasa duka a zo da nama baki ɗaya mai gurbin shi wa tilkal azima mata mata haqqaqat ammanan nas kunga wannan aikin da za a ce za a zo a yi aiki ne babba amma duk sanda aka tabbatar da shi ya samu gindin zama eh to aminci na mutane ya samu ala hayatihim a cikin rayuwarsu, alfikiriya na tunaninsu wa mauruthatihim a saqafiyya da abubuwan da suka gada na wayewa na da na zamanin farko da Allah ya saukar da alkur'ani ya yabi masu wannan zamanin to su ma za su sami irin wannan ci gaba. amma har yau aka tambaye ka wani abu aka samar na wayewa da ci gaba a rayuwar waɗanda suke gudanuwa a yau na tunanin wasu na yamma kai da kanka zaka ce babu kai da kanka zaka ce babu so da shirme yau an waye gari teloli kafire turawa suna rayuwa a jikinku suna adawa da ku da addininku su za su ɗinka waɗannan kayan kafircin su zo muku da shi ku siya da kuɗi tsagwagwa ta farko masu da yada dukan samu kuɗi telolinsu su samu masu shagunansu su samu ‘yan su samu waɗanda za su ɗauko a motoci da jiragen ruwa da na sama na sufuri su samu a ɗauko a zo garinku a kashe kasuwan naku a kashe muku masana'antu a kashe muku telolinku a kashe muku kaza gaba ɗaya kuna nan kuna tunƙaho da kayan aro kuma ku zauna cikin talauci da kuncin rayuwa mutanen ku ba su da aikin yi su zama cima zaune su kuma su komo daga baya su ziga su dauke makami kuma su sai da makaman da za a kashe su yawa ce ba mu bukatan kayayyakin da suke kawowa dole mu buƙaci tufafi irin nama in mun buƙata dole mu kai mai tololin musu ɗinka dinka yi arzikin yana ina yana yawa a cikinmu. amma yanzu wannan kayan kafirai da muke sawa telan da ya ɗinka na kafirci da ke can shi zai samu wannan kudin dillalin da ke can wanda ya kasa kayan da ke can wanda ya dako wanda ya dako a jirgin sama ko jirgin ruwa ko kaza ya kawo shine sun gina kansu mu rusa kanmu so tunanin namu ya zama mataccen tunani kuma kai lissafi a komi haka ne a komi haka ne ba wani abu namu daidai da tukwane wannan da muke amfani da nasu yanzu makeransu ne da 'yan kasuwansu da 'yan dakonsu da 'yan sufurinsu suka amfana mu namu fa ba wanda zai amfana da wannan sai dai mu ɗiba arzikin mu musu su gyara garuruwan su gyara garinsu mu ko muna nan yadda muke yamma ku yi lissafin komi in mun gyara tunaninmu za mu miƙe mai namu yanzu mutanen china irinsu ne a kafirci to amma kuma da suka tsaya ma tunaninsu sun iya samar da abin nasu ko ba samar ba maɗauko al'amarin tukwane yau muka je 'yan tunkanmu da waɗanda suke karatuka a jami'o'i akan abin da ya shafi ƙere-ƙere aka inganta abubuwan nasu za su yi mana irin wancan ko wanda ma fi shi ba su yi ba za su yi wanda ya fi shi a bisa daidai da tunaninmu kuma zai kasance waɗanda za su amfana da kuɗin da ci gaban 'yan ina ne 'yan ƙasanmu ne mu gani a zo da tunanin yanzu ya yi kamata margaɗin kama jirajiranmu da yaran mu tufafi irin namu wanda bai karo da addinin mu ba a ɗinka a tsaya ƙyamaci na waɗancan za a waye gari naku kawai dillanci ku wahala ne su ne kaɗai za su amfana kuma suna gaba da ku daga ran da suka janye daga ranar kun shiga musiba kun samu kanku jafa'i kun samu kanku musiba da san kayan wani Allah sarki ya kiyaye su subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik